Wannan shi ne masallacin Hereddin Barbaros Pasha da ke a unguwar Levant da ke a Istanbul. Babbar unguwa ce wadda ke da gine-gine masu muhimmanci na kasuwanci da kuma na gwamnati a Istanbul. Hereddin wani kwamanda ne na sojojin daular Ottoman da aka taɓa yi a ƙarni na goma sha shida, wanda ya samu nasara sosai kuma ya zamanto ɗaya daga cikin manya-manyan kwamandojin ruwa na musulunci da aka taɓa yi a zamaninsa. Masallacin babban masallaci ne sosai wanda aka gina da kimanin dala miliyan arba'in, wanda a kuɗin naira kuwa ya zarce naira biliyan goma. Masallacin zai iya ɗaukan mutum dubu ashirin idan aka cika shi makil, sannan an gina shi tsakanin shekarar dubu biyu da ashirin zuwa dubu biyu da ashirin da uku. wato wannan shekarar kenan. Herodin Barbaros ya samu nasarori sosai a lokacin da yake babban kwamandan daular Usmaniya na ruwa wato Kubudan Fasha, inda ya ci nasarori sosai a kan gamayyar sojojin Kiristoci na wancan lokacin a yaƙe-yaƙen da ya yi Masallacin na da wurare da dama waɗanda suka haɗa da wurin littattafai, wurin shan kofi, shaguna da kuma dai wasu wurare masu mahimmanci ga masu aikin ibada a wurin. Sannan yana da wurare da aka ware na musamman domin masu nakasa, guragu da kuma waɗanda suke da buƙata ta musamman domin su ma su je su yi aikin ibada a wurin. nema na ziyarci wurin da idona kuma na ga irin tanaji da aka yi masu kyau domin inganta aikin ibada a wurin musamman ga waɗanda suka zo na kusa da na nesa. Mutane da dama kan je yawon buɗe ido inda suke ɗaukar hotuna domin unguwar babban unguwa ce kuma masallacin an yi shi da irin gine-gine na da a lokacin daular Uthmaniyya.